Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 19 ga watan Agusta na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin kasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai Wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani bangare na takardar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban kasar Donald Trump. kanin labaran kenan aka saurara yayin da yau take wato zaman ranar jin kai ta duniya shugaban najeriya ya kaddamar da wasu ayyuka a maiduguri tare da wa dakarun tsaron ƙasa. I commend their professionalism and tactical penetration to the hideout of the criminal element, leading to appreciable improvement of the security situation. Haka kuma za ku ji cewa wata cibiyar wanzar da zaman lafiya ta haɗa kan mabiya ɗariku daban-daban na addini a kanan dawo. Ko menene manufa? Ya za a iya haɗa malaman addini wanda suke da mabambantan ra'ayi a rage maganganun batanci a wurin wa'azi da wajen abubuwa tarurruka. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai kama mana shirinsa na manuniya amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin ƙasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. An ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta ritsa da su a Waliya ko kuma yankin El Tab da ke kusa da iyakar arewacin Algeria da Tunisia inda aka samu gawarwakin mutane 34. Adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da wani iyali mai mutum biyar da aka samu a gidansu. da kuma mutane takwas a cikin wata motar bas ɗin jama'a waɗanda direban sai mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka. Firaministan ƙasar da ke arewacin Afirka ya faɗa jiya Alhamis cewa gwamnatin Algeria za ta tallafa wa iyalan waɗanda abin ya shafa tare da biyan kuɗin aikin gyare-gyare da kuma biyan diya na asarar dabbobi da na ƙudan zuma. Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai cibiyar zaporozhia wanda dakarun rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na ukraine ke aiki zelensky ya wallafa a shafinsa na telegram yana cewa ta'addancin gangan da rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki da iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya saboda haka dole ne majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da tsaron wannan abu mai muhimmanci kawar da makamanta da cikakken 'yantar da su daga sojojin rasha bisa ga cewar zelensky bayan wani taro a birnin lviv na yammacin ukraine da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban turkiya rajib tayyip erdogan a nasa bangaren guterres ya yi kira da haramta gudanar da ayyukan soja a wurin bayan janye kayan aikin soja da ma'aikata Wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani bangare na takardar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Alkalin kotun majistare na tarayya Bruce Reinhardt da ke West Palm Beach ya ce zai yanke hukunci a ranar Alhamis mai zuwa ko zai ba da izinin fitar da wani bangaren takardar Ya baiwa ma'aikatar shari'a mako guda da yanke shawarar kowane bangare ne ya kamata a gyara. Ma'aikatar tana dawa da fitar da sammacin ga jama'a saboda ta yi cikakken bayani kan shaidun da suka sa hukumar FBI ta binciki rukunin gidajen mara lago na Trump kuma zai iya kawo cikas ga binciken da take yi na ko Trump ya ajiye bayanan sirrin gwamnati da yin wasu rairai da su. Reinhardt ya ce ban shirya don gano cewa ya kamata a rufe sammacin gaba ɗaya akwai ɓangaren sammacin da za a iya fitarwa. tun dai alkalin ya ba da izinin fitar da takardar binciken kanta da kuma wasu takardu biyu da ma'aikatar ta bukata. In an jima kaɗan hafiz sake da da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya yayin da ake bikin ranar jin ƙai ta duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar ƙaddamar da wasu ayyuka a Maiduguri. tare da ya ba dakarun tsaron kasar saboda jajircewarsu wajen ganin zaman lafiya ya dawo. Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da ranar bikin tallafa marasa galiwu ta duniya da ake kira World Humanitarian Day da kuma ya gudana a garin Maiduguri. Wannan ne shine karo na uku da shugaba Muhammadu Buhari ke ziyartar babban birnin Maiduguri musamman ma cikin shekara guda. Shugaba Muhammadu Buhari ya dai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar da ya hada da kaddamar da wasu rukunin gidaje da gwamnan jihar Borno ya ce sun haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin gwamnatin jiha suka samar da wannan rukunin gidaje musamman ma ga 'yan wurin hijira. That the people of North East region have suffered disproportionately as a result of the insurgency. Ya ce barin shaida muku cewa mutanen shirar arewa maso gabacin Najeriya sun sha wahala matuka saboda waɗannan 'yan ta'adda don haka na kafa wannan hukuma ta shiya arewa maso gabacin Najeriya karkashin ma'aikata. I command their professionalism and tactical penetration to the hideouts of the criminal critical elements leading to appreciable improvement of the security situation. Ya ce ina bawa jami'an tsaron Najeriya kan yadda suke kutsa kan 'yan ta'adda wadda kuma ke haɓar sakamako mai kyau a bangaren tsaro a shirar arewa maso gabacin Najeriya. I therefore implore you not to relent in your efforts. Continue to take the fight to their hideout and ensure they are completely eliminated. Don haka ina kiran ku kada ku yi ƙasa a gwiwa ku ci gaba da kai masu hari har maɓoyinsu don ku tabbatar cewa kun gama da su gaba ɗaya. The emerging issues include the increasing number of orphans and widows. ya ce wasu abubuwa da ke tasowa yanzu shine batun karuwar marayu da kuma matan da suka rasa mazajensu daga irin sani da nake da shi a yakin zubarwa da aka yi na san yadda aka dinga samun fashewa bayan mutane sun koma ko bayan kammala wannan yaƙi kuma mun gani a cikin abin da ya faru 'yan kwanakin nan a garin bama shi gwamnan jihar borno professor babakar umar zulum cewa yayi yi your excellency i wish to bring to a kind notice that this brings to the conclusion, the closure of all formal camps within Maiduguri. Ya ce ina son shaida maka mai girma shugaban kasa cewa mun rufe dukkanin hudu na sansanonin 'yan gudun hijiran mu da suke nan cikin garin Maiduguri a hukumance. Kuma saboda haka gwamnatin jihar Borno tana da gudun rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke wajen birnin Maiduguri a shekara mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Today Mr. President has commissioned One of our projects to mark this year's remembrance projects are the project is the Bulumkutu Teachers Quarters along Yavod Road, which should be allocated to teachers that have suffered as a result of the insurgency. Ya ce a yau shugaban kasa ya kaddam da dukkanin ayyukan da muka gudanar don tuna da irin wannan rana. Ayyukan shine rukunin gidaje na malamin makaranta da ke bulukutun hanyar zuwa Yaford da ke nan cikin garin Maiduguri wanda za a raba malamin makaranta musamman ma wanda suka sha hakuba sakamakon wannan rigingimu. And then the president will also commission our 500 low-cost housing estate for the internally displaced persons. Haka zalika shugaban kasa ya kaddamar da rukunin gidaje guda 500 ma 'ya'yan 'yan gudun hijiran mu wanda gwamnatin jihar Borno ta gina da kuma cikakkiyar taimakon gwamnatin tarayya. Tama ministan jin kai na Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk cewa ta yi. 35 aid workers have died, 22 wounded, Ta ce akwai mutane 35 da suka mutu sakamakon irin wannan rigingimu da kuma wasu 22 da suka samu raunuka tare da wasu 28 da aka yi garkuwa da su. And by the grace of God, the insurgency in the northeast and other parts of this country will come to Ta ce in Allah ya yarda waɗannan 'yan ta'adda da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma sauran ɓangarorin Najeriya zai kawo ƙarshen nan ba da jimawa ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida haruna dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya jiya alhamis mutumin nan dan shekaru 24 da haihuwa da ake zargi da kai hari kan marubuci salman rushdi a makon da ya gabata ya gurfana a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci a kotun gundumar shatakwa da ke jihar new york Hadi Matar dai ya ƙi amsa laifin da ake tuhumarsa da aikatawa na yunkurin kisan kai mataki na biyu da mataki na biyu na kai hari kuma ana tsare da shi ba tare da beli ba. An kai wa Rushidi mai shekaru saba'in da biyar hari a ranar Juma'a da ta gabata a lokacin da yake shirin yin jawabi a wani ɗakin lacca da ke takwa wanda ke wajen birnin bufalo An caka masa wuka a wuyansa da gangar jikinsa sannan aka garzaya da shi wani asibiti da ke kusa. inda aka yi masa tiyata da dama wakilinsa ya ce hantarsa ta lalace jijiyoyinsa sun tsinke a hannu ɗaya kuma yana iya rasa idansa amma yana kan hanyar samun sauki yan sanda sun kama mutar a wurin da lamarin ya faru an tsare shi a gidan yari na gundumar shatakwai ba tare da beli ba a wata hira ta bidiyo da jaridar new york post ta wallafa a ranar laraba da ta wuce matar ya bayyana mamakinsa cewa rushidi na raye yana mai cewa bai yi tunanin marubucin zai tsira ba. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa za ta samar da ƙarin allurar rigakafin kyan dabbiri miliyan 1.8 da rarrabawa daga farkon mako mai zuwa. A wani taron manema labarai, jami'in yaƙi da cutar kyan dabbiri na White House Bob Penton ya ce za a samar da ƙarin allurar ga hukumomin Amurka don yin oda daga ranar Litinin mai zuwa ta hanyar ma'aikatan lafiya. Daraktar Hukumar Kula da Cututtuka Masu Yaduwa ta Amurka, Rachel Waleski, da Sakataren Lafiya, Zabiya Bishera, su ma sun halarci taron manema labaran. Fenton ya ce a cikin ƙasa da kwanaki goma tun lokacin da Hukumar Kula da Abinci da Magunguna ta Amurka da Hukumar CDC suka ba da izinin yin rigakafin Genius don amfanin gaggawa kan cutar dabbiri a cikin mutane masu shekaru sha takwas da haihuwa ko sama da haka ma'aikatar lafiya ta isar da allurar kusan miliyan ɗaya ga birane da jihohin amurka wanda shi ne mafi girman shirin irin sana rigakafin cutar ƙyan dabbari a duniya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Yayin da matsalar bambancin fahimtar addini ke ci gaba da raba kawunan mutane a Najeriya, wata cibiyar da ke wanzar da zaman wato aikin wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai ta shirya taron tattaunawa a Kano tsakanin mabiya ɗari'u daban-daban domin ƙara fahimtar da juna. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana. an zaɓo mahalarta taron ne daga ɗariƙun izala da kadiriya da tijjaniya da kuma shi'a waɗanda suka haɗa maza da mata musamman matasa da malamai inda masana daga dukkanin ɓangarorin suka gabatar da maƙala da jawabai game da mahimmancin zaman lafiya a tsakanin juna duk kuwa da bambancin fahimtar su a sha'anin addini. Taron ya gudana ne ƙarƙashin shirin gudunmawar al'umma a tsarin wanzar da zaman lafiya na cibiyar Interfaith Mediation Center wadda ke samun tallafi daga hukumar USAID ta ƙasar Amurka da ke gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasashen duniya. Ahmad Tijjani Adam shine babban jami'in aikace-aikace na cibiyar. Ɗaya daga cikin ayyukan da yake mu shine mu ga inda za a samar da zaman lafiya. Wannan zaman lafiyan ya kunshi ta kowane irin bangare. Wannan bangaren sai muka kalle shi ta bangaren addini ya za a mu iya haɗa malaman addini wanda suke da mabantar ra'ayi a rage maganganun ɓatanci a wurin wa'azi da wajen abubuwa tarurruka domin a samu haɗin kai a tsakanin al'ummar musu idan aka samu fahimtar juna a tsakanin matasa kuma su malamai da suke wa'azantarwa suka bayar da kyakkyawan misali to na tabbatar da wannan abin zai daɗe duk kuma mata su ne iyaye su suke haifan mu su suke da tarbiyya iyaye suka nuna cewa a irin manganin da ake tsakanin batanci na addini baya da kyau to na tabbatar da yaro zai guji wannan abu jibrin abdulrahman ɗaya daga cikin samari mabiya ɗari shi'a na cikin waɗanda suka halarci taron da yake ni ina wakiltar abin da ya shafi ɓangaren shi'a ne dama mu a gaskiya kusan shi malaminmu yana da wannan tsari na a kusanci al'umma ba a nisantar da su ba duk shekara kamar idan wata maulidi ya kama to akan ware sati guda ya zama da cewa an gayyaci bangarori daban-daban na izala tijjaniya da kadiriya wanda za a ba su dama a ba su makaloli su zo su tattauna a tattauna a wajen. A nasa bangaren Dr. Aminu Ismail Sagagi guda cikin masu makala a wurin taron ya ce haɗuwa irin wannan za ta yi tasiri a kan aikace-aikacen mayakan kungiyar boko haram da 'yan fashin daji da ke addabar sassan arewacin najeriya a yanzu duk abin da mutum ya yi daga tunani ne abin ya zo ya yi shi ya yarda da wani abu ne ko ya gamsu da wani abu to idan ana tattaunawa ana samun kuma wasu fahimtoci mutane suna sake buɗe tunaninsu kuma a aikace suna ganin amfanin sabon tunani wannan zai kawo canja kowane abu da ake ganin ya ɓaci a baya ai ba ma fiddare da samun rahama ubangiji wannan kamar dai wani zarafi ne ya zo na wani zamani kuma allah da allah zai ɗauke shi kuma za a dawo cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a ko'ina kowa ya abin da ya fahimta a cikin kwanciyar hankali ba tare da musguna wani ba kamar 'yan uwansu maza su ma matan da suka halarci taron sun sha alwashin isar da saƙonnin da suka ji a zauren taron. ta inda za mu fara isar da saƙon ta cikin gidajenmu tun daga kan 'ya'yayenmu zuwa ga kan abokanan zamanmu za mu gaya musu zancen saɓani tsakanin wannan ƙungiya da wannan ƙungiya babu ita kuma wannan tattaunawar tana kawo mana girmama saɓanin juna ma abin da yake kawo wannan abubuwan tashin tashin hankalin ai rashin zama a wannan tattaunawar ce. malama fatima barau mai wake kenan guda cikin ɗimbin matan da suka kasance a wurin wannan taro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,39,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma sai manuniya. an daure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu aka bi ni da fan hamsin a kurkuku in ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida ma wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. ɗaya daga cikin waɗanda suka rage a raye 'ya'yan jam'iyyar nefu kenan ke gaya wa duniya yadda suka yi siyasa ta aƙida babu ja kwaɓa shi kuwa injiniya buba galadiman jam'iyyar adawa ta nnpp gaya wa duniya ke cewa tsananin daurin tsadar tsaro a najeriya fa ta riga ta bayyana a kusan ko ina daɓa. daɓa zuwan nan da za mu yi sai da muka shiga jirgin sama muka yi tawala gigi muka je muka sauka a kano tsakar dare sa'an nan da safe muka shigo mota muka taho nan kaduna to shin ko ina aka kwana game da irin tarin tilin kuɗin da ake tunkuɗawa game da tallafin man fetur a tare Najeriya da 'yan masokilan tare Najeriya suka ce za su bincika don sun ji kuɗin suna ƙara ƙiba in kin lura ga da muka ɗauko aikin nan ba da wasa muka yi ba kullum cikin aiki muke turka turkar tuge sunan Muhammad Sani Abacha a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kanawa ya sa magoya baya gaya wa duniya cewa ai haramun ne kaɗa'an 'ya'yan jam'iyya su zaɓi ɗan takara kuma wata hukuma ta zo ta taba ita kanta hukumar zaɓe wannan section ɗin bai bada dama ta ɗauki ma wanda bai ci zaɓen na primary election a sashi ba waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai na siyasa da gwamnati gaba-gaba. Shiri na saba'in da tara cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan nuna muku nunannin labaru tun ma kafin su ruba. Me yiwa rubewar kuma amma ta haƙar harkar harƙallar siyasa ce wasu 'ya'yan jam'iyyar nefu ke ganin ta bayyana kusan ko'ina a Najeriya daba-daba. Shi yasa dattijo Honorable Dr. Aliyu Malumfashin da ya halarci taron cika shekaru saba'in da biyu da kafa jam'iyyar nefa a jihar kanawa ya ce ya zama wajibi a gaya wa duniya cewa siyasar aƙida aka yi a lokacin nefu amma yanzu kwama cala kawai ake sharɓa. ni dan nefu ne tun 1956 da akwai kungiya a cikin nepo da ake kira rundunar samarin sawaba ni ne farkon sakataranta na lardin katsina ya za ka kwatanta abin da yake faruwa a lokacin da ya sanya ko ka kafa nefu da kuma yanzu abubuwan da suke faruwa to magana jiya da yau ba a haɗawa da ba a magana kuɗi na magana a nan daki kaji an ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu aka bi ni da fan hamsin a kurkuku in ce na ban nefu a yafe min daurin da aka yi min na ce a maida ma wanda ya aiko da kudin kudin burina shine kai din nan ka zama mutum za a iya cewa ku burin ku ya cika Allah muna roƙon ka biya mu abin da muka yi mun rasa yan uwa da abokanai da iyaye akan maganan ne yau duk ba a wancan kuma duk masu mulkin yau ƴaƴan mu ne ya'yan talakawa ba da sarakuna kaɗai muka yi yaki ba mun yaki da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunan mu a arewa suka ce mulkinsu muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkinsu su abinda muke so a bari da kai a lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana da sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma kuma ko shi ba za a baka ba shi kuwa shugaban cibiyar da ta shirya wannan taron tunawa da jam'iyyar nefun da ta cika shekaru saba'in da biyu farfesa ismail zango zazzage bayanai yayi akan abin da ya sa jam'iyyu da 'yan siyasan wannan zamani ba su halartar taron tunawa da nefin da a zamanin ta kawai ake fito da gaskiya kaba-kaba. Siyasa ba za ta arbashi ba sai idan an dora ta akan doro na aƙida, akan doro na manufa, akan doro na gina al'umma baki ɗaya. To a bisa wannan doron ne ku ta ɗora duk abubuwan ta da ta yi. Wani shi muke so mu koyar ga jama'a. Amma uh, Profesa sai a ga watakila waɗannan abubuwan da ka wasafa domin su ba a ganin masu da da madafin iko ne yanzu ko kuma 'yan siyasa. kasa mm. ku ne ba kwa gayyata shi wani kagar wannan ta muke na farko da tukun mun aika takardu na gayyata ga mutane daban-daban ga jami'in siyasa sannan mun yada sanarwa a gidajen rediyo so kaga idan mutum bai zo ba shi ne bai da ayin menene kuka fahimta yasa su kansu ta jami'in siyasa din ba kasafai suke zuwa ba kusan duk shekara to ina ganin dalili shine gaskiya sun kauce ma siyasa akida siyasar gina kasa shi ko wannan taro ne da za a zo a tsarki gaskiya iya gaskiya game da maganar matsananciyar matsalar tsaron da ake ganin ta matsa wa 'yan Najeriya kuwa injiniya Abuba Galadiman jam'iyyar NNPP ne ya ce ya zama wajibi a gaya wa talakawan Najeriya cewa kada su gangancin ganin sun daba. In mutum ya ɗauka cewa abin da yake aukuwa yanzu daidai ne ba ma ma bukatar ƙuryarsa ya je jefa musu a ci gaba da abin da ake yi ai kowa dai zai ji a jikinsa dama mai abin ma ya faɗa ya ce kowa zai ji a jikinsa na tabbata ko ai jikin ya gaya mana kaduna fa nan za mu zo da kowane sati ko cikin sati biyu sai na zo kaduna daga abuja yau wata na takwas ban shigo kaduna ba zuwan nan da za mu yi in ka ga rigingimu da muka yi da na kusa da mu kar mu taho a mota sai da muka shiga jirgin sama muka yi walagigi muka je muka sauka a kano tsakar dare sa'an nan da safe muka shigo mota muka taho nan kaduna wannan kadai bai ishe mu darasi ba. Tun bayan sanar da saka sanarin kuɗin da suka kai tiriliyoyi a matsayin tallafin mai a tarayyar Najeriya wasu ke cewa idan ba dau mataki ba to kuɗin da ake tunkuɗawa a tallafin man fa ka iya turgude Najeriya daga kyakkyawar turba. Sai dai shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa don binciken kuɗin tallafin man Honorable Ibrahim Aliyu Al-Mustapha ya ce lalle kwamitin yana ta bincike don ganin yadda kuɗin da aka ce za a yi tallafin ke ta ƙara ƙiba. In baki manta ba kwanakin baya ta kanta ta ministan kudi ta yi magana ana bukatar kusan tiriliyon shida da bakwai da wani abu wanda ƙasa za ta sadaukar domin sauƙaƙa mai ga 'yan najeriya a kasarin kudade da suka wuce na shekaru 2019-2021 akwai gibi mai yawa wanda sai an aro kuɗi ake iya cike shi to yanzu kuma sai ga ƙarin wannan nauyi to ta haka aka zo da ƙuduri a gaban majalisa na neman a binciki shimmina ne ke gudana waɗannan kuɗin da ake magana ana son a sadaukar domin sauƙaƙa tsadan mai shin an bi dokokin da ya kamata kamata a ta wace hanya an ka same su yaya aka kai ga wannan yawan kuɗin. honorable an jima ana nan bincike a kan batun tallafin man fetur a cire ko kar a cire wani abu ne za ku yi na daban in kin lura ga da muka ɗauko aikin nan ba da wasa muka yi ba kullum cikin aiki muke to abin da muke so shine cikin lokaci ɗin da aka bamu mu iya kai ƙarshen abubuwan da muke na bincike-bincike sannan daga ƙarshe za mu fito da bayani da alamu dai sanar da sauke sunan muhammad abacha a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar kanawa ya jawo karafkiyar da suke ganin idan ba a yi taka tsantsan ba za a yi kwaba ko da dai an ji kakakin kwamitin yakin neman zaben muhammad sani abacha a jihar kano honorable manir mai lafiya na gaya wa duniya cewa ai babu wani wanda ke da alhakin cire sunan wanda 'ya'yan jam'iyya suka zaba mu mun yi mamaki gaskiya kamar yadda muka ji shi shugaban hukumar zaɓe yana cewa akwai jojimen na kotu wanda ya ba da damar cewar a cire mu daga takara domin mu dai ba mu samu wata sanarwa ba daga wata kotu cewa ta ba da hukunci a kanmu illa iyakaci abin da muka sani shine akwai jojimen da aka yi na karshe shine na national delegate wanda court of appeal ta yi shi kuma wannan bai shafe mu ba don haka a wannan gabar nake kira ga shi shugaban hukumar zaɓe ya yi bincike tunda 'yan siyasa a iya ba shi abin a kudindine. amma kuma akwai abin da suke cewa party supremacy cewa hukuncin da jam'iyya ta yanke iya haukan kowa eh wannan issues din namu bai shiga wannan kalman da ka faɗa ba saboda akwai section na 84 na shi electoral act 2022 bai ba da daman zaben firamare election a hannun jam'iyya ba ita kanta hukumar zaɓe wannan section ɗin bai ba da dama ta ɗauki ma wanda bai ci zaben na firamare election a sa shi ba to duka duka iyaka batutuwan da mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da rankata kafatanin mutanen da 'yan Najeriya suka zazzaba cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kuma babu yadda za a yi ɗaya daga cikinsu ya zoɓa domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 283 ne daga ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe ko da ko suna cikin jin daɗin mulkin ne a kan gaba. Kuma madadin dukkanin wa'anda kan taimaka wajen tattaro muryar da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a cikin su ne mukan samu wanda mukan zazzaba. Ni Isa Loli Kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikira da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin ƙasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161 an ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta rusa da su a waliya ko kuma yankin eltab da ke kusa da iyakar arewacin algeria da tunisia inda aka samu gawarwakin mutane 34 adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da wani iyali mai mutum biyar da aka samu a gidansu da kuma mutane takwas a cikin wata motar bas ɗin jama'a waɗanda direban sai mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya wani yanki mai tsaunuka Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar zaporozhia wanda dakarun Rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na Ukraine ke aiki. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram yana cewa ta'addancin gangan da Rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki da iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya. To a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin. Ciki wato ciki har da shirin yanayi da muhalli. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ita na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni na wannan shirin kai da ma injiniya mu na yau mr karal Ni fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa na an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiya salamu alaikum